da ba zan yi sallama ba amma saboda cikon addini ce amma na zo ne da Allah dan annabi akan wannan rediyo da kuke damu mu da ita da kun hana mu bacci kun hana mu mu saki da Allah a rage rediyon nan kun ga nan na samu dan Allah dan Allah waye wa saurara da Allah ko da kiwon da ya karbe shi makwacin mai akuya ya sai kura gidan nan ka ne haya muke a ciki ba gidana bane kuna dauka kuna kuna shiga hakkin mu gaba ɗaya yanzu yaran mu sun kasa yin bacci a gidan Allah saurara haka ake yi kuma makotaka shikenan sai ta zama hauka ya da Allah ai eh? za a san mahaukacin za a san kaka mahaukacin wallahi tsakanin mu da kai oh. wallahi za a san kata kakanin kun sai zama mahaukaci ai mahaukaci wannan makocin makocin ku ne to bari mu ga ma muna da baya goye marayu gidan ma wallahi ga wasa kai masa kuɗi a biya shi baba wai mun zo muna damar sa wannan gabotar ne kai wane ne garin kai baka da hankali Wani ne kai banza shashasha har ka shigo ka ce za ka hana mutane wata yawa. Sai baba. Nawa kai wa gidanka kuɗi. Kwaram. Da kwanta ka ɗai. Tsadar duniya kai masa kuɗi. Nawa kai wa gidanka kuɗi. Gidana ba na siyarwa ba ne. Bai wani harkin. Wallahi ba ban maka wannan gaɓotarin ne yake so ya ɗaga mana hankali. ya Ina ga eh. ba. in junan ku ci mana mutunci a sannan Allah zai mana maganin ku ina zuwa kuma ka taba Allah ya ce ka eh, abin da kuka ba ina zuwa idan ka taba hankata da hankalin waɗannan hankali na ka tayar a da karamin dan bilahi da bida yau da ka kuɗa sai na je a ci gaba da warware baba goya baya goya dan duniya wata goce mana baba ka ce ni abin da ban ga dama wata goce mana ko da ku ɗaya daga taka wallahi sai wani ya taka baba da ai ni da ku sai Allah